masu kallon mu barkan mu dai barkan mu sake saduwa da ku a cikin wannan muradi tv a yanzu dai muna so mu nuna musu inda za ku yi sukar da application mu na muradi tv ku je google play store in kun je google play store za ku yi tafa muradi ko muradi tv in kun tafa muradi za ku ga abubuwan da zai fito akwai muradi tv akwai muradi radio za ku saukar da muradi radio saboda ku samu nishadi na sauti da sauransu kuma nishadi tv kaga yanzu ne na gama installing da sai yasa su ce min open in ka yi opening abubuwa guda uku ne zai fito akwai website ainihin website akwai facebook akwai youtube page da sauransu kuma ga muradi vod zai fito kwanan nan ta koyi subscribing kamar daga nan aka misali ku sa email address ɗinku dalilin aka in kun sa email address ɗinku in mun fara za ku kuna cikin mutanen farko da su san Muradi TV ya fara VOD inda za ku samu kallon fina-finan Hausa da dama. To na tabbata kun ganin da muke iya sokar da Muradi application a kan Google Play Store. Mun gode.